This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya grace alheri ce daga birnin washington dc tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na yau Alhamis shi daga watan Agusta. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi kiran da akai zuciya nesa a ƙasar Burundi bayan kisan wani jigon jama'iyyar CNDD-FDD mai mulki. Ƙungiyar agaji da sojojin ruwan ƙasar Ireland sun ce wani jirgin ruwa na kamun kifi mai jigilar wasu 'yanci rani ya tuntsire a tekun Bahar Abiyat sannan shugaban amurka barack obama ya dage wajen kare yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta taka birki ma shirin nukiliyar iran kanun labaran kenan yayin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yunkura wajen shawo kan ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin kasar al'ummar yankin na neman ganin an haɗa ƙarfi da ƙarfe ba wai kawai mu zo na abuja mu yi magana ba kyaunsa ya kamata mu je inda abun ya fi tsamari mu je mu gani da idonmu me yake faruwa su kuwa dillalan man fetur ne ma suke a magance matsalar da suke fuskanta domin kwalliya ta biya kudin sabulu a garan bawul da shugaba buhari yake a kamfanin nnpc ko menene ya sha musu kai matsalar da muke tinkara a nan ita ce waɗannan depot-depot da dpr ta je ta rufe to a halin da ake ciki yanzu su duka ba su lodi sai kuma shirin domin iyali wanda banda mai da hankali wajen ganin an ceto ya matan cibok zai kuma taɓo batun damawa da mata a harkokin mulki amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum ga labaran. Kungiyar tarayyar Afirka ta yi kiran da aka yi zuciya nesa a kasar Burundi bayan kisan wani jigon jam'iyyar CNDD FDD mai mulki a Bujumbura babban birnin kasar wanda shine kisa na uku cikin kwanaki hudu. kome harare mana shugaban jam'iyyar ta cndd fdd a gundumar kanyosha na kan hanyarsa ta zuwa ofis ɗinsa bisa wani babur a jiya laraba yayin da wasu gungun jama'a suka jefe shi da dutse a cewar jami'ai daga nan ne sai aka fisgo shi hararimana daga kan babur ɗin aka bindige shi ana wato an ɗau wannan kisan da kuma wasu biyu da suka gabata a matsayin alamomin cewa tashin hankalin burundi na daɗa munana mai magana da yawon ƙungiyar ta tarayyar afirka jacob eno eben ya fitar da wata takardar wato yin abin da ya kira allah wade da kakkausan harshe game da ɗanyar aika-aikar da ake yi a ƙasar burundi a halin yanzu ya ƙara da cewa ƙungiyar au na kira ga dukkanin 'yan burundi da su matukar kai zuciya nesa su natsu kar wannan aika-aikar ta harzika su kisan na hararimana ya zo ne kwanaki biyu bayan yunkurin kisan fiyar kalaba mbonimfa wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam wanda aka harbe shi a fuska ranar litini amma a yanzu yake murmurewa a asibiti ranar lahadi an kashe janar adolf nyimmiri mana wani tsohon jami'in leƙen asiri kuma na hannun damar mr nkurunziza bayan da aka farma motarsa da alamar dai waɗannan kashe-kashen taɓarɓarewar tashin hankali ne wanda 'yan burundi ke fargabar zai iya sake jefa ƙasar cikin yakin basasa matukar ba a shawo kansa ba an tsaida yakin basasar burundi a shekara ta biyar bayan rattaba hannu kan yarjejeniyar arusha Ƙungiyoyin agaji da sojojin ruwan ƙasa Ireland sun ce wani jirgin ruwa na kamun kifi mai jigilar wasu 'yanci rani ya tuntsire a tekun Bahar Abyad kuma an buƙaci kai ɗauki a wurin mai tazara kilomita 24 arewa da ƙasar Libya. Sojojin ruwan sun ce har yanzu akwai ɗaruruwan mutane a cikin tekun kuma ana kan ƙoƙarin ceto su. kafan labarai ta associated press ta ruwaito wani kyaftin ɗin sojojin ruwan ireland mai suna donald gallagher yana cewa jirgin ruwan na Ireland yana ɗaya daga cikin jiragen ruwa da dama da dogarawan tsaron gabar Italiya suka buƙaci su je su kai ɗaukin ga jirgin da ya kife. Da yammacin jiya Laraba ƙungiyar agaji sun ce an ceto 'yan ciran 400 an kuma tsamo gawarwakin 25. Wani jirgin sama mai saukar angulu mallakin sojojin Italiya ya jeho ƙarin rigunan hana nutsewa a tekun a cewa Captain galaha ga Associated Press ta waya tarho. Mai magana da yawun kungiyar kula da kaular jama'a, wato kaular jama'a ta kasa da kasa IOM, Leonard Doyle ya ce ɗauri ne ya ma jirgin wato nauyi ne ya ma jirgin yawa. Kungiyar ta IOM ta ce 'yanci rani sama da dubu biyu ne suka mutu a wannan shekarar yayin yunkurin gujewa yaƙi da danniya a arewacin Afirka da gabas ta tsakiya. shugaban amurka barack obama ya dage wajen kare yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta taka birki ma shirin nukiliyar iran da cewa yarjejeniyar ta katse dukkanin hanyoyin iran zuwa mallakar bom yarjejeniya ce mai fa'ida a ta bakin obama a jiya laraba a wani jawabinsa a wata jami'ar amurka da ke washington dc ya ce muddin aka aiwatar da yarjejeniyar iran za ta amfana amurka za ta amfana hakan zai kuma amfani wannan yanki da ya sha fama da matukar tashin hankali sannan zai amfani duniya baki daya ya yi kira ga amurkawa da su shawarci 'yan majalisar da ke nuna shakku da su amince da yarjejeniyar yayin kada ƙuri'a a kai a wata mai zuwa yarjejeniyar ta tanaji hana iran kera makamin nukiliya a madadin ɗauke mata takunkumin da majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaƙaba mata wanda ya addabi tattalin arzikin ƙasar masu adawa da yarjejeniyar sun ce matakan tantance ko irin na mutunta yarjejeniyar ba su da inganci mr obama ya yi watsi da wannan sukar da cewa wannan ce yarjejeniyar hana yaduwar nukiliya mafi inganci da aka taɓa cimmawa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firayim Minista Malaysia Najib Razak ya tabbatar yau Alhamis cewa wani ballon fuka-fukan jirgin saman da aka gano a tsibirin Reunion din nan da ke tekun India na jirgin sama Malaysia mai lambar tafiya MH370 ne wanda ya bace watanni goma bakwai da suka gabata. Bayan kwanaki 515 da bacewar jirgin, yana mai bakin cikin shaida muku cewa wata ga ƙararru na ƙasa da ƙasa ta tabbatar cewa tarkacen jirgin da aka gano a tsibirin reunion lalle na jirgi mai lambar tafiya mh370 ne a cewa mr razak a jawabinsa ta gidan talabijin cikin zulumi kamfanin jirgin sama malaysia ya fitar da takardar jaje ga iyalai da abokan matafiya 239 da ma'aikatan jirgin ya ce babu shakka wannan wani ci gaba ne a ƙoƙarin gane masababin ɓacewar jirgin mai lamba MH370. Muna sa rai da kuma fatan za a ƙara samun ɓangarorin jirgin wanda hakan zai taimaka wajen warware wannan al'amari mai ɗaura kai. To sai dai kuma ƙwararru a birnin Paris inda aka kai ɓallin don nazari suna ɗari-ɗarin fitowa kai tsaye su ce abin da aka gano a yankin ƙasar ta Faransa wani fanni ne na jirgin da ya ɓace. wani mai gabatar da ƙara ɗan faransa ya ce akwai itifaki mai ƙarfi cewa daga jirgi mai lamba tafiya mh370 ballin ya fito to amma har yanzu sai an ƙara bincike labaran duniya kenan kuka saurara. 'Yan majalisar tarayyar Najeriya sun bayyana niyyar su ta ganin sun yi amfani da damar da suke da ita wajen ganin an shawo kan tashe-tashen hankali da ake fama da shi a arewa maso gabashin kasar. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na da ci gaban rahoton. mataimakin shugaban majalisar dattawa sanato ekiro madu shine ma jagoranci tawaga zuwa jihar adamawa wannan tun farko ma sanda shugaban majalisar dattawan sanato bukola ke jagoranci irin wannan tawaga zuwa jihar borno don ganin halin da ake ciki da kuma irin nasarorin da ake samu a yanzu baya kuma ga irin taimakon da ya kamata gwamnati ta bada ga al'ummin da kicin boko haram ya shafa sanata ali mai dan majalisar dattawa ne daga jihar borno ya ce ma za su taimaka ta kowace fuska na ganin an tallafa waɗanda rikicin ke shafa a haka ne ba tabbacin cewa a matsayinsu na 'yan majalisar dattawa za su su ba da haɗin kai ga yunkurin da shugaba buhari ke yi na kawo ƙarshen wannan matsala ciwo ne wanda dama kaɗan kuma yanzu ya yaɗu ya zamanto abu ne wanda duk duniya ba sun damu da ita to kuma ga sabon shugaban kasa shi ma ya mai da hankalinsa akan wannan maganan tsaro musamman na north east yadda ya shafe to mu a zaman yan majalisar musamman nan dattawa haƙƙi ne akan mu mu tsaya mu tabbatar da cewa mun yi duk abun da ya kamata mu yi na goyon baya da ba da karfin guwa ma gwamnati don a tabbatar da nasaran abin da aka sa a gaba ba wai kawai mu zo na abuja mu yi magana ba kyaunsa ya kamata mu je inda abun ya fi tsamari mu je mu gani da idonmu me yake faruwa kuma mu yi shawara da mutane da suke kasa akan kan me suke tsammani ko kuma me suke so gwamnati ta yi kuma sanan jami'an tsaro mu da suke kasa can zuwan mu zai kara masu ƙarfin guwa akan abin da suke ne kuma kamar takwarorin su su ma 'yan majalisar wakilai sun saba layar ganin cewa an kakwashe wani matsala ta 'yan boko haram to ko shi ma waɗannan matakai ne za su ɗauka mr adamu kamale ɗan majalisar wakilai ne da ke Wakilta Maza, mazaban micika da madagali wanda ma ba daɗe da kwatowa ba daga hannun boko haram majalisar wakilai a yanzu da nake ga maka an ka lura murga riga mu yanke shawara akan duk gadaji da suka kakarya musamman na wanda ya hana haɗuwa borno da yobe murga mu yanke shawara majalisa ta yanke shawara aka a gyara kuma na tabbata yana ciki daya daga cikin aikin da gwamnatin tarayya na Najeriya za ta yi da gaggawa banda haka din mu ma dole yanzu muna ta mahaura a majalisa akan ya kamata majalisar karan kanta mata sun kiro komiti wanda ta zama ba aikin da za ta yi illa ta lura da problem na north east din nan domin in mu yi haka za mu gani dai kullum ba ma so ɗaya ne za mu ziyarci wannan wurin ba ya kamata mu dinga ziyarci wannan wurin kowane lokaci domin mu gani cin gaba mutanen mu yanda za su farfado daga cikin wahalar da suke ciki wannan kona ma zuwa ne yayin da kasar amurka da kuma bankin duniya da ma wasu kasashe ba da gudunmawar miliyoyin dola ga gwamnatin najeriya don sake tsugunar da al'ummomin da rikicin boko haram ke shafa to kome al'ummun yankin ma ke cewa ne game da wannan yunkuri alhaji kyari idi da ke zama shugaban al'umma a yankin arewa maso gabashin najeriya ya ma ba da shawarar cewa idan allah ya sa aka samu aka ci nasara aka samu zaman lafiya a wannan yankin to muna so mutanen nan mu ga cewa sun gaggauta koma gidajensu don gudun hijira a gida masu gidajensu a kuma samu a ɗan babba su 'yan abubuwan da za su yi sana'o'insu da sauransu kuma bayan ka gonaki ma yanzu sai an tallafa musu a kai don gonakin ma ba zai yi ba don boma bomai da sauransu ya ɓaɓata kasan wajen idan aka koma gida aka gyara mutane gidajensu aka giggina musu gidajensu to aiki na biyu shine matasa matasan nan su ne yaran manyan gobe yanzu a Najeriya ba matasan maci baya a duk ƙasar Najeriya irin matasanmu na 'yan North Youth. Kawai yanzu ma da alƙaluma na nuni da cewa dubban rayuka ne suka salwanta baya ga dukiya yayin da a ɓangare guda wasu miliyan kuma ke gudun hijira a ciki da ma wajen Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Kwana ɗaya bayan nada sabon shugaba a ma'aikatar man fetur, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ci gaba da yi wa ma'aikatar garan bawul tare da sallamar dukkan manyan daraktocin ma'aikatar su takwas. Wakiliyar Madina Dauda na ɗauke da ci gaban rahoton. wata takarda mai dauke da sa hannun sabon shugaban ma'aikatar man fetur ta najeriya emmanuel ibe kaciku ya yi bayani cewa manyan daraktoci da aka sallama su ne ian udo adebayo ibiroba david ige dr atahiru yusuf dr dan efebo saura sun hada da bernard oti aisha abdulrahman da joseph tama dahwa waɗannan manyan daraktoci takwas dai tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan ne ya naɗa su a shekara 2014 Tuni har masu ruwa da tsakiya a harkar man fetur suka fara tofa albarkacin bakinsu a game da sauye-sauyen da aka yi a ma'aikatar man fetur din Abubakar Mai Gandi shine mataimakin shugaban kungiyar dillalin man fetur ta ƙasa. Eh wannan canji da aka yi ya yi daidai. To shi kai ne wannan da ya zo dole zai kama taitayin shi. Domin ya tabbatar da cewa idan aka yi abu wanda ba daidai ba to komi shi ma yana iya faruwa a gare shi. Muna yi mishi fata alheri zai tsaya ya kwatanta gaskiya kamar yadda shi ainihin shugaban ƙasa muhammadu buhari ke magana ko da yaushe ya tabbatar da cewa ya bi umarnin doka da oda saboda haka mu abin da muke so mai ya ɗan soma samuwa amma har yanzu muna tinkarar matsala babba matsalar da muke tinkara a nan ita ce waɗannan depot depot da dpr ta je ta rufe to a halin da ake ciki yanzu su duka ba su lodi sa'an nan depot ɗaya ne kawai har yanzu a cikin garin lagos din ke sai da mai kamar yadda nnpc ta ce a sai da mu 'yan kasuwa waton shine nipco waɗannan depot tun da har suna da mai a ciki kuma mu riga mun biya mu a tilasta musu su sai da mai ɗin akan farashi domin mu ma mu je mu ɗauko shi mu zo mu sai da mu talakawa akan farashi mazauna birane musamman na abuja da lagos na shiga gidajen mai su cika tanki matukar suka ga dama ta samu domin gudun ko ta kwana na rashin tabbas din samuwar man malam husaini zakariya na daga mazauna abuja da ke zama cikin wannan fargaba kusan kowane mai mota yana da haka in ban sha man ba zan ce a je a sha man nan da nan idan ai zamana cewa an amintar da mutane su ma sai da man da masu shan man cewar akwai mai wadatacce kuma ba za a kara kuɗin mai ko a rage kuɗin mai ba kowa ya sayar mai zai dawo kamar da ba ana Abuja kaɗai ba a duk Najeriya gaba ɗaya kuma muna fatan haka ta faru daga cikin canjin da muke fatan Allah ya kama na alkhairi 'yan najeriya dai yana fatar su wayi gari ya zama ba matsalar karancin mai da rashin sake haddasa sayan lita kusan 200 ko 300 a bakar kasuwa daga naira 87 a famfon hukuma madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya shugaban kasa ka To Madalla Jami'a Bayero ta Kano ta kafa wata sabuwar cibiya ta nazarin haɓaka bincike da ba da horo kan al'amuran tattalin arziki zamantakewa da kuma kimiyyar ƙididdigar jama'a kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Cibiyar wadda hukumar gudanarwar jami'a ta amince da kafarta a kwanakin baya ta kunshi nazari da bincike a kusan dukkanin fannoni na rayuwar bil'adama waɗanda suka haɗa da tattalin arziki da ayyukan noma da kiwon lafiyar jama'a da zamantakewa da siyasa da kuma kimiyyar ƙididdigar jama'a. jiya ne dai kwamitin da aka ɗora wa alhakin tsara yadda ayyukan cibiyar za su gudana ya shirya wani taron masu ruwa da tsaki a harabar jami'ar ta bayero farfesa ismaila zango na sashen nazarin zamantakewar dan adam a jami'ar shine shugaban kwamitin zai kyau kafin a ce sanin ta fara aiki a tattaro masana daga bangarori daban-daban da kuma waɗanda suka jibanci harkokin waɗannan abubuwan misali mutane daga kamar population ah, commission kamar daga hisba kamar da daga national bureau of statistics da kuma sauran jama'a dai na gari su ma su zo su ga shin santanan wani irin abu suke gani ya kamata ta mai da hankali a kai maimakon mu kawai mu zauna daga cikin jami'a mu ce ga abin zami. ko yaya ayyukan wannan cibiya zai taimaka wajen haɓakar tattalin arzikin al'umma da ma ƙasa baki ɗaya Farfesa Garba Sheka kwararre ne kan nazarin tattalin arziki kuma malami a jami'ar ta Bayero. Ta bangaren tattalin arziki muna fatan a ce wannan santa ta fito da hanyoyi a yi bincike kuma ya kasance kamar inda ake samu a kasashen waje a yi binciken ba a yarda shi ba kuma a samu masu goyon bayan binciken wanda za su sa jarin su ko wani abu kamar yadda dai turawa suke yi idan ma private sector ne a basu shi su implementing yadda zai bunƙasa masana'antu ya bunƙasa cinikayya ya bunƙasa riba da sauransu kuma kamar na bangaren gona haka da sauransu yadda za a irin irin da za a sa a samu amfani mai yawa a amfuri kaɗan to za a bunƙasa tattalin arziki na ƙasa Babban kalubalen ayyukan cibiyoyin bincike a Najeriya baya wuce rashin kuɗaɗen gudanar da nazarin binciken da kuma uwa uba gazawar shugabannin gwamnati wajen yin aiki da ilimin da ke kunshe cikin sakamakon bincike. sai dai dr sa'idu ahmad dukawa masanin kimiyyar siyasa ya ce akwai hanyoyin da irin waɗannan cibiyoyi ya kamata su bi har a kai ga cimma nasara zai iya zama ɗaya daga cikin abubuwan da cibiya za ta bincika a ga cewar me yasa a baya shugabanni ba sa aiki da bincike na ilimi bayan binciken kuma za ta iya samun lokaci da za ta riskar da shi ga shugabanni saboda haka idan wannan ce matsalar yanzu za a warware ta in kuma an riskar da shi amma ba su yi ba to cibiya ta sake samun aiki a nan ma sai a kuma binciken me yasa suke kin yi bayan abin ya riske su sai a gano dalili sai kuma a samo hanyar da za a magance wannan dalilin har sai sun samar da wannan abin da ka kira political will din domin yayin da aka samu waɗansu sun fara amfani da ilimi wajen shugabanci to bambancin su zai fita karara akan waɗanda suke yin molanka Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe wato ɗaya da minti 20 sai kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya banda bayyana cewa a hukumance gwamnati bata san inda 'yan matan sakandaren chibok suke ba ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi yayin ziyarar da ya kawo nan amurka ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki dukkan matakan da suka kamata na ganin an nemo su an kuma miƙa su ga iyayensu da rai. Shugaba Buhari ya kuma bayyana yiwuwar tattaunawa da ƙungiyar Boko Haram idan aka iya tantance ko su wane ne ainihin shugabanninsu. Mai yiwuwa dalili kenan da ya sa a cikin makon nan waɗansu mutane suka yi takakkiya zuwa birnin tarayya Abuja. inda suka bayyana kansu a matsayin manyan jami'an kungiyar da kowannensu yake jagoranta wani rukunin dogarawan kungiyar da amurka ta sa a jerin kungiyoyin ta'addanci bisa ga cewar waɗannan mutanen sun yanke shawarar fitowa ne su nemi sulhu domin sun daɗe ba su san inda shugaban kungiyar da aka fi sani da suna abubakar shekau yake ba to ko yana yiwuwa an kashe shi kamar yadda jami'an tsaro suka yi harsashe a zamanin mulkin goodluck jonathan Idan haka ne, wane ne suka rika nunawa a hotunan bidiyon da suka rika farfaganda da su bayan an yi kirarin kashe shi? Tambayar kuma da ban ji an yi musu ko kuma jin sun yi bayani na kashin kansu ba ita ce batun 'yan matan Chibok. Idan lalle waɗannan mutane da suka fito 'yan ƙungiyar Boko Haram ne, kuma suna da alhakin mummunan asarar rayuka da ƙaddarori da rasa matsugunan miliyoyin mutane da yi wa mata fyaɗe da tilasta wa 'yan mata da ƙananan yara ɗaukar mukamai da kai harin ƙunar baƙin wake. da kuma gurguntar da harkokin ilimi ba a yankin arewa maso gabashin Najeriya inda suka fi barna kaɗai ba, amma a arewacin Najeriya baki ɗaya. Abin da ya jefa miliyoyin iyalai cikin halin yasu Suna da hurumin neman sulhu? Idan lalle sun aikata waɗannan ayyukan ta'addanci, akwai alhaki a kansu? Yayin da muke neman amsar waɗannan tambayoyi, Kafin mai sallama da Amina Iliya ɗaya daga cikin mutanen da na yi hira da su yayin ziyarar da shugaba Buhari ya kawo nan Amurka. Mun taɓo batun 'yan matan Chibok. Gaskiya batun 'yan matan Chibok dina abu ne mai ban tunani sosai. Don a ce har yanzu ba a karɓo matan 'yan matan Chibok ba. Ko da dai na san shugaba Muhammadu Buhari bai daɗe da shiga ofis ba kuma na ga yana iya ƙoƙarin shi amma muna son ya ƙara ya ƙara saboda a samu kwato waɗannan yara da aka sace sannan kuma yaran da ke gida ba 'yan matan cuba kaɗai ba yaran da ke gida ya kamata a faɗaɗa su wajen ilimi a gyara musu harkar ilimi su tasu so da za su zama sun bunƙasa sun wuce a inda ake yanzu sannan akwai ishu na child abuse kamar irin tallace tallace nan da ake sa yara mata a kasari sai ki isko yara a aza musu talla sun je sun zauna a tasha ina ina an je daga nan ne ake samu ana bata su don duk irin abubuwan da na faruwa daga nan sai ga yarinya ta lalace babu karatu ba wani abu rayuwarta ta tayyara so irin wa'annan abubuwa sannan ya kamata uwaye su tashi sai su ma su yi a yi kamar sensitizing ko da ma a makaranta ne a sanar da su sex education don da yawa ana samun maza masu molestin yara mata tun suna ƙanana ba su san komai ba a samu maza suna bata su su kira su gefe su lallaba su a yi molesting ɗinsu a yi abusing ɗinsu so irin wayannan abubuwa ya kamata a duba na ga ita uwar gidan shugaban ƙasa hajiya aisha buhari tana da wannan soyayya maharakan mata da yara sosai to muna fatan za ta yi yaƙi akan wannan fanni. yawato akwai matan da suka fara korafin cewa kawo yanzu naɗe-naɗen da shugaban ƙasa ya yi duka maza ne kana suna ƙara jaddada cewa jam'iyya ta yi alkawalin cewa a wannan karan za a cika alkawalin ba mata kashi talatin bisa ɗari na mukaman siyasa da kowace gwamnati takan yi alkawali amma ba ta cikawa ina ra'ayinki dangane da wannan wannan matsala ne ma ya daɗe yana damuna a rayuwa don gaskiya mu mata ba a ba mu consideration haka sosai a harakar gwamnati idan ta zo kuma idan siyasa ta zo mata suna iya kokarin su ga harakar siyasa da sauransu ko ba ma mutum siyasa ba akwai mata da yawa waɗanda brain box ne suna da ilimi sosai kuma idan suka fito sun wuce abin da kike tunani kuma za su taka rawar gani sosai su su ba da nasu gudumawa a cikin aiki kuma aiki ya tafi daidai da yawa ma ana cewa wai <laughs> mu mata mun fi rikon amana don <laughs> in ta zo ga corruption in dai ba bata mu aka yi ba an ban mu mu yi aiki mu tsakanin da Allah za ki ga to eh, batun corruption din bai da yawa a fannin mu sosai don haka ina kira ga wannan gwamnati alkawalin da suka yi na bamu kaso talatin din nan su yi kokari a bamu wannan kaso din shi shugaba buhari ya yi kokari ya gaya cika wannan alkawali ko da dai har yanzu ana korafin ba a fara gani ba amma ni ina tunanin kila zai yi don mutum ne wanda aka sani da integrity kuma mutum ne mai tsayuwa ga maganganun da ya ko shugaba obama dai ya faɗi haka yau sannan akwai wani abu kuma a rika ba mata dama su shiga cikin siyasa waɗanda ke da ra'ayi musamman ma mata matan arewa don akasari kamar idan kika dibi a national assembly za ki ga yawancin matan da ke wurin matan kudu ne da wasu bangarorin najeriya amma matan mu ba za ki um, ba ki yawan ganin su haka cikin wa'annan al'amura to a rika ba mata wannan yan arewa su ma su samu su taka su rawa gani sannan kuma abu na uku da nake son yi magana mazan mu wasu mazan arewa gaskiya suna da matsala suna nan dunkule da mata waɗanda ke da ilimi kuma waɗanda za su ba da gudunmawa cikin gwamnati amma sai su hana su fitowa to don Allah dan annabi wannan kamar minus ne wurin mu ci baya ne wurin mu musamman ma mu yan arewa kuma da Najeriya gaba ɗaya don Allah eh, aiki ba iskanci ba ne ya kamata maza su san haka duk macen da ke da tsoron Allah wallahi duk inda ka barta ta je za ta tsare kanta kuma wadda ba ta da tsoron Allah ko ka ɗaure ta ne cikin gida idan ta tashi abin da za ta yi don haka ina son maza su fahimta su rika barin matansu su hito su yi participating su ba da tasu gudunmuwa. Haka yake nan kuma za mu sallama da bakuwar tamu Amina Iliya ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka halarci taron musayar miyau da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayin ziyarar da ya kawo nan Amurka. yanzu a madadinta da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke wa gwamnatin tarayyar Najeriya fatar cimma burinta na dawo da 'yan matan Chibok da kuma sada su da iyalansu da rai da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗi. Kama da lakafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi kiran da aka yi zuciya nesa a ƙasar Burundi bayan kisan wani jigon jam'iyyar CNDD-FDD mai mulki a Bujumbura babban birnin ƙasar wanda shine kisa na uku cikin kwanaki hudu. Ƙungiyar agaji da sojojin ruwan ƙasar Ireland sun ce wani jirgin ruwa na kamun kifi mai jigilar 'yanci rani ya tuntsire a tekun Bahar Abiyat kuma an buƙaci a kai ɗauki. a wuri mai tazarar kilomita 24 arewa da ƙasar libya shugaban amurka barack obama ya dage wajen kare yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta taka burki ma shirin nukiliyar iran da cewa yarjejeniyar ta katse dukkanin hanyoyin iran zuwa mallakar bam Firaministan Malaysia Najib Razak ya tabbatar yau Alhamis cewa wani ballin fuka-fukin jirgin sama da aka gano a tsibirin Union din nan na jirgin da ya ɓace ne na Malaysia. To a gaishe ka masu sauraro nan kuma ka kammala shirye-shiryen da safe yau sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan Profeso Hauwa Esther Kadima tsohuwar fitattun malamar horas da aikin jarida a Jami'ar Jos wadda ta rasu ranar talata makon jiya a jihar texas nan amurka ana kuma neman hanyar kai gawarta gida najeriya sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan ibrahim aga a jos wanda ya rasu shekaran jiya za a kuma jana'izarsa yau a garin miyango allah ya kara wa dangi duka dangana mu kuma kyautata namu ƙarshen muna kuma taya murna ga malam sani kanya da ke garin kaduna domin samun karin girma da ya samu allah ƙara arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya taimaka wajen har hada shiri da bada umarni da injiniyan mu mr woodco alheri ke muku fata alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.